kamata na yau daban na gobe daban ba tausaya ma zan yi ba ba abin da zai sa tausaya ma wannan wannan wannan wannan wannan ta duk wallahi na yi na tsari ta ka ai ga shi nan makwabcin ta fara dan yin katanga da bai kai kama samun abin duniyar ba ka je ka uzura masa kai Allah dora ma cuta ka ji da wannan a kanka na ce ka ji da wannan ya fara katanga ka je ka kore shi yanzu kai sai ka zo ka ci halinka hakkin makwabtaka hakkin makwabtaka an ce abinci ma an da za ka dafa a ji kanshi makwabtanka gida goma gabar yamman goma duk sai ka ba su amma kai ka kasa daya Allah ya san cika da imani ba na baka cika da imani ko ka bar imani tun wuri Allah Allah na roƙe ka dan albarkar Rasulullahi shabbi Allah ka ba mu lafiya dan la ilaha illallah yanzu ka san la ilaha illallah wayo ilaha illallah ya la ilaha illallah kanin ku ne tun da baka yi ba butumin na ka sa shi a gaba hakkin makwabtaka abinci ma kai ba abin da za a gani a gidanka yanzu ka ji da jiki ai Allah ba azzalumin kowa ba ne duk wanda ya ce tukunyan wani ba zai tafasa ba nasa ko dimi ba za ta yi ba Allah shi kenan kullum kai ne lalata mu ga lafiya mun buta ta duniyan nan ba fankaman duniya ba fankan fankan ba shi ne kilishi ba wa gida ina ne bashi ki kenan magana ake ba bacci nake wallahi to Allah ba za ki fito ka sani sarai jiya ba ba ne kunne na ciwo yake ba ma kana da rai kana da rai ba za ka daina gani abubuwa iri iri ba <laughs> ya fara zama abin tsoro ma wannan kai kai Allah Allah Allah mun gode maka wato na ka haƙa rami za ka haƙa rami mugunta kan gina daidai da kai me faru stop <laughs> dan Allah ka daina dariyar nan ni ka bani labari ko ma me ya faru wato gidaje ko fara da nake ga miki shawar mutumi ya je gidan shin ba eh ibiro eh <laughs> kada na kunshe sharkaf rai hannu Allah an je guri wannan malami an je guri wannan malami sai aka kashe ai yanzu duk inda shinnaka yake sai ya je sai shinnaka ya zo sun yi sulhu ya daina masa masifa tukuna ya samu lafiya to naka yanzu na ina mai dan Allah mai gida shin yanzu zuba wanda ya san ka inda yake ka ba wanda ya sani sama yi kasa yi gida in za ka haka rami mugunta ka gina daidai da kai kuma yanzu ya gama kulle-kullensa ka ba daya ibiro ibiro fa ba yanda sake fa ko yanzu aka yi ibiro ta ba ba ruwa na ba ruwa na wannan ta mutu aradu ta mutu zai zama na mai sauki bari in ga Allah ya sa tana kusa salamu lale maraba sannan zuwa hmm. <laughs> ana alwala ne? Hmm. eh to akwai magana ke akwai magana tunda ke gana shigo akwai magana eh tunda ah, hmm. eh. ke ga haka haikin sannan magana hada

na zo ne dama in tambaye ki wai do Allah ko kin san garin da naka ya tafi ko lokacin da zai tafi ko ya gaya miki lalle abu da ya faru eh tun da kika ji haka ai da wallahi ko da yake abin da kika riga kika sani wato ba wani abu bane ibro kin san bai da lafiya jiya ma Allah zai sai da aka fasa kukansa <laughs> ai ba abin dariya bane jinya ta samu dan uwanka musulmi to Allah cikin ikonsa an dauko malamai daga ko kowanne dai sharhin da yake yi ko ce bayanin da yake yi ibro ba zai samu lafiya ba sai har makocinsu ya dawo sun daidaita sun yi sulhu a tsakaninsu waɗanda suke sun daina daga shi musulmi din da yake dan uwan musulmi naga cewar an zo in tambaye ki ne in Allah ya sa kin san inda ya je na din ba wani abu bane sai na ce same shi in taho da shi domin dukkan mu da yan uwa ne tun daga gidancin naka ai ga gidan ifro ga nawa haka muke a jere shi ne abin da ya kani ma shi ya kawo ka eh. to da duk can duk ba ku san da wannan ba sai yanzu ibro bai da lafiya an fasa makoki za a yi mai kuka yanzu ina ne miji na yake kaje ka taho da shi su samu su gaisa don ibro ya samu lafiya ko ko dan uwan ibro ba haka bane ibro mutum ne wani iri bai dauki wani abu to tun da haka ne kuma an ce wannan shine tsanin sa na samun lafiyar sai ki taimaka ya dawo ibro zai samu lafiyar shi in iya dawo eh. ni kai ka taho saboda ibro bai lafiya ka zo yanzu kai eh. idon ka baya ma ko gani eh. baka ma hango mutuncin da ke tsakanina da kai ba ka rugo da gudu da gudu ka zo kake ce ma wai ibro ya bai da lafiya ya zo su yi masa da mijina ka san ya kai wata da watanni ina roƙon Allah ya kawo min miji na san neman shi rike ido rufe to wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi tallahi rizqa wata musulmi kenan yanzu ina da sanin yanzu duk inda zan san inda zan samu mijina ya kai ma shekara guda ubangiji Allah ya kashe ibro in ya kashe shi ma amma da wata lahirai ya taita ya kashe ibro eh ni yanzu aka ware ƙwarai ni ban ji daɗi ba <laughs> eh, Eh. Kika ce kashe ibu? Na ce kashe. Ya kashe ibro. Kai abun ba kai. Wato ke ba kya son da wutar gaban na sun. Wace wutar gaba? Mm. Ni fanda da fetur ma ƙara yayyafawa. Iyai, kwarai, <laughs> Allah. <laughs> lafiya ibrahim allah da kamar ya sani a ah, kwarar kuwa ya same ka da ba in allah sa da ya kwarar da za a ni ma da za a zan kara ai ban san zaki wannan mugun bakin ba da ba mai na gidan ma wallahi wai allah na wai ya kare ba kan kana kama wanka ba ki kashe ibro ki na ce ya kashe ibro ai ni wani dadin da nake ji yau kamar ni amma wannan mugun baki na wannan ma sallar da zan yi bari je yi addu'a wai allah a an ta wata to kare a zo nan Salamu alaikum. Amin wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kai. Ah, eh? Sani dai. Man ba mai san Allah. Sani Yau ba. Kaka miki. Ya gidan. Gida lafiya lau. Ya jama'a. Ya mai jikin. Ya hidimdimu. Mun gode Allah. To sannun. Ina yake ne? Wane? Ibra. Ah, yana da ma ya fita. Oh, oh yana nan yana ta jiwar ban ɗaki. Bari kira maka shi. mai gida ana kiran ka sai ka fito a banɗakin yin shiga banɗakin na ba san fitowa ai ya bakin kokari na na tambaye shi kan ya za a yi wannan lalurar a samu sauki ya duba iya duba sai ya ce ai ba za a samu sauki ba sai abokin gaban nan tasa an samu shi eh? eh kuma na je ni gurin matar kana nufin sai an samo makwabcin ba naka ba sai an samu shi da ibro ya samu sauki to na je gurin matar don ba a samo shi ba fa yaya eh to sun ce dai ƙwarya da ta zo ta ji wato sai dai kana nufin sai mutuwa ni dai haka ya ce da ni mai maganin eh. mai gidanki ba in gai maganar duniya ina son ki zan barki kamar yau Allah sarkin daɗi in ji ɓarawan takanda sai me wallahi haka ya ce mai maganin nan sai me shi ne kika ga jiki na mutu ya ce in ba samu to jikinka ya yi karfi ka sauka <laughs> ka san matsayin wannan lura miyar ta hannun haramta ta daga ji fulani. To me kike da yi? Kwakwasar sa nake san na. Bare da rana ya hannunki. Kwarai. da baki da imani. Wallahi haka haka kawai nake marbawa. To. Ah. To kya haidar mama maza ki ce. Allah ya sauke. Wayo Allah. Wayo Allah Allah ya kyauta. Wallahi sallahi ni sai na ji daɗi. problema yawa hannu bai ba nana ai mai magani ne ah. a cikin eh, ba ci naka ne da ba ba za ka samu to yanzu ina ina yana ina na je ba ta ce ba san ma san da ya fita ba na lillahi wa inna ilaihi dan na ya guje ba san wace hanya ya kama ba ta kamimi ma labarin nan naka da da gora da na baka Allah ya saka ma da alheri Ma'an ba jakadan mutuwa. Ma'an ba jakadan mutuwa, ma'an ba jakadan mutuwa ma. Barzau. Allah ka farta da aikinka. wani Da Allah ka je ka samu DRA ba, ka kama mun boskota. <laughs> kwana kaɗan sai ka zo ka kare duk abubuwa sun za ka gani duk waɗancan gine-ginen na bakin wannan kogin ni da duk ban san da su ba kwana kaɗan sai ka ga al'amura gaba ɗaya Allah mai iko wuri kuma bana gaba ɗaya sun ba da shi ma wallahi kaga dai sun nomi ga rake gaba ɗaya ya masa fasali kamar yadda ya saba yi duk shekara shinkafan nan dama suna nasarar nan dai su dai kan Allah ya taimake su sannin yaro gona za a haya ne? Eh, gona za a haya to Allah ya taimaka a ba da shin ba a shi yi tana ne a fara yaro yi hori da noman alheri ne biyayya ce ga mahaifa wannan buhun ciyawa kenan za ka taho da ita yaron taho da buhun to ya ina da kyau ai su ma masu kiwo lokacin damuna suna samun wata abuwa yawon nan ba karamin taimako take yi ba ma san adadin wallahi yau rabona ko wata nawa ne ko har ma ni na manta adadin kwanaki na wallahi rabona da gida sai dai kaɗan su gani bawan Allah gun na ga yayi kyau yanzu sannu da kokari barka da aiki barka ne ko ba kulu bane ne bane ne kamace da ya bayan kan aiki ban ma lura ba mu ne a ciki sai yara guda biyu kawai kanana su ma za su sun da daga aiki ai aiki kuma ta faru ta tsari. ai kowa lahiya amma ban da mutumin ka wai wai mutumin iburo me ya faru tabbi ai mu mun san abin da ya maka wace irin magana kake wannan kulu kamar yara ka san ita kibiya idan ka harba ta sama in ta gama gudun ta ina ta yau ba a san inda za ta sauka ba sai ka sai ce yara kulu da Allah ai da ta sama to ko kanka kibiyar ta dawo to kanka buro ta dawo wallahi in kaga ibro ba ka sheda shi me faru dan gari la ilaha illallah ko fita bai iya yi koi dan haƙarƙarin nan wuyan nan kamar an rata ratayo zabi daga ƙauye yana nan kuyan mutum in ka shigo cikin duhu wallahi ba ka gane mutum da cikin tabarma Allah sauki amma to me ya faru ya yanzu abin da nake so da kai duk eh. kitan ma mai ifaru bata taso ba ni yanzu kaga sauka ta kenan ko eh, gida ban kwarai da gaske kwarai do Allah do annabi karka ce na tsayar maka da aiki eh, a ah, ai ka zo mu tafi do Allah do annabi mu je mu biya ta gunsa wa wa ne me yasa kake haka kai naka kai dai raka ka gida kawai ka raka ni ko <laughs> shi tunda bai santa ba ai annabi ya bu ai ni santa ni na ni ba wani abu bane hmm. ga shi nan kai da shi wai kai ne kuwa? Wallahi tallahi. Eh, to lafiya? Eh, to. ko ku hatsari bayan tafiyar ka sai na haɗu da larura ta rai lafiya inna lillahi wa inna ilaihi wayo Allah na kai sannu ka haɗu da rashin lafiya wallahi tallahi to rashin lafiya wani irin rashin lafiya a har gurin mai magani aka je aka ce wa in ba kai ne ka zo ko kai min sannu ko menene ko magani ne wace irin magana ce wannan to ni na kasa gane wannan magana da Allah dan annabacin naka kawa Allah ka taso mutum ba ka ga halin da wannan bawan to hali ni ma a cikin halin tafiya nake ba Allah ba haka duniya take tab sun mm-hmm. naka kawa Allah ka taso wai me ya faru ne tsakanin kai da Ibrahim dawa to wai kai ni dai kai yawa wai wa Allah wai wa Allah ban ga kuma jikinka eh a cikin a jikin ne ai ba inda ba rauni bikin wannan ka tafi ka kyale shi ka tafi ka kyale shi ka taso mu ta yi amin da to da shi ba shi da alheri ba dole ne da larura don Allah don annabi don Allah don annabi kai hakuri shi gaba ɗaya ba na alheri dan Allah dan annabi ka to an zuciyarsa ba ta alheri ba ce ni zan biye masa ne mai imini ba wani ba abin da nake so da kai eh. ni na ji ka ban wata magana a rigingine na gode ka ce an ce wai sai na yi me wallahi to ni kuma menene ne a cikin wannan al'amari malami ne ko ko menene mm, wa haka aka ce wai fa Allah na ibro ko dai hatsari kuka yi a mota sannan ka kai ka buge shi kai ba ruwanka da yau na gode zan karasa eh, gida na gode dawowa ta fasiri Allah ya rufa asiri Allah ya baka har mai kake za ka gida to zauna ka shekara ka zama mai jinya kowa ka ba shi kaɗai ka gani ba zo don Allah mutu. dan Allah dan Allah ka dan oh Allah ne kuwa sunan wani mutum a unguwar mu kasu harkokin noma ado na doke tsohon ciniki kowa ya zo duniya ya zo duniya kai ita rai baka aiki baka da aiki barka dai ala ibro na'am dan da aiki yawwa ni ba da ka wajen aikin nake wallahi shine na biyo ta nan ban ma san kana nan wajen wannan shinkafar taka ba mala ibro na'am jiki ya yi kyau kenan ye a au har ka samu fitowa kace ni ina can na yi botsotso na yi batso ana kare min kallo ni nan na samu lafiya gaskiya na ana ashe ka warke an kewayo za a sake kama nan ne ko za a yi min kambun bakan ne wace maganar kake ma ah, ibro kamar maganar yara na samu lafiya saboda haka ba a ji daɗi ba an gana fara kewayawa a gari yanzu saboda ba a zuwa daɗa kwantar da ni ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'udhu billahi la ilaha illa allah la ilaha illa allah wayo allah a'udhu billahi akan mai la ilaha illa allah akan mai subhanallah akan kan kambun maka la ilaha illa allah akan mai kambun maka inna lillahi akan mai ina ai tinaka ina ka <laughs> kai ni ka bar wani dan Allah annaba ka bari dan ma madan sullahi ka bari ni fa na da kai mm, ba ma magana sai dai mm, yeshe amma ina a san ka kaɗan ne ban tafi lahira ba Allah ya taimaka Allah ya sauke Allah ya rufa Allah amma ni ban gane wannan kan al'amari ba eh ba za ka gane ba ina kai sam Allah ya isa wallahi Allah ya isa billahi lazi wallahi tallahi barka da aiki yawa san a tinaka Allah a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi la ilaha illallah kan mai la haula wala a kan mai subhanallah kan mai inna lillahi kan mai a'udhu billahi kan mai a'udhu billahi kan mai kambun baka la ilaha illallah kan mai kambun baka inna lillahi kan mai kambun baka a sanadin kaɗan ne ya rage ba tafi lahira ba na ga alaman ƙwaryar nan rana ita wasu na sake ta a ranar juma'a ruwa na shiga ciki duk yadda a kar wata rana ta zo ta natsar da ni amin wa alaikum ah. salam lafiya da lafiya lafiya ka same ni ina ta tsaye gumi ƙwaryar nan ne ruwan ke shiga ciki kana nan ne eh ni ma ina so zan dan shiga cikin gari ne akwai wani amini na wallahi wanda ya mun wani alkhairi lokacin da bana nan din nan eh. ya rika taimakawa iyalina yana dan aika musu da abin masarufi shine zan shiga cikin garin mu gaisa ni ma ka da ma dai ba koma za ka yi ba zan koma kulu ai ba inda zan koma na ga ma ga inda zan yi amma wani abun haushi wani abun damuwa da isa ke bata min rai eh wai ka je bawan Allah nan irin yanda nake bin sa sau da kafa ba tsoro ba ba komai ba sai dan san a zauna lafiya wai na biyo na iske shi a gonarsa ta nan ta kwari ta shinkafan nan daga na yi masa barka da aiki bawan allah nan mun gaisa ita shi in rika wani salaci da wani abu wai mai kambun baka mai meye zan kara sashi zan kashe shi maye na so ni na sa ya halaka ya samu lafiya yanzu nan na biyo shi har gonarsa zan kashe shi ce ba kai ba gindi <laughs> ni kake gaya min kenan ai ba ka da zuciya wallahi Allah <laughs> ai tab hmm. mutumin da ba kaunar ka yake ba cin naka na gaya maka kana gari na gaya maka ba ka gari ka dawo na gaya maka iya wallahi sai ranan to ranan duk da ya sassabe ka aka rasa ka kaga ka san ko kuma wasu sa san ba ya san ka ai da baka sani ba kai to me kai ka wajen shi bai baka ci bai baka sha shi ma bai iya rike kanshi ba bai iya ci da kanshi ba bai ba da ajiya ba ba a ba shi ajiya ba tunan maka tunan yake ka amma ka maza mai ya na gode amma don Allah don annabi wai ba na isa ka ba ni ba tafiya gunsa ne ba hanya ce fa ta biyo da ni ta cikin gonarsa ko ba ka gyaɗe shi kai ka sa shi aiki Ita ba zan biya masa. Ya dade bai shekara dubu a gona. da fitowar rana da faɗuwar. To. Zan karasa To, madalla. Madalla. Allah ya Na gode. Madalla. Na gode. Cinnaka bai dau halin malam juba ba. Wallahi, na ka bai dau halin malam juba ba. Mutumin da ba komai aiki haƙuri bai taɓa zama aiki eh mutum dai ya tafi da duniya a hankali saboda idan muka tsaya ma muka yi tunani muka kalli rayuwar mutanen da suka gabata manya-manyan mutanen kirki da kuma manya-manyan mutsiyata kowa mun ga manya-manyan mutanen kirki na makoma su ta kasance manya-manyan kuma mutsiyata wanda suka yi doka Allah da Allah ta waye mun ga yadda suke saboda ka ita rayuwa ba haka take ba rayuwa mutum ya yi haƙuri ya zauna da mutane lafiya ya zauna da makwacinsu lafiya abin da shari'a ta koyar kenan kuma shine ma shine jagoran abin da aka aiko ma aiki yin tsira da abincin Allah akan an aiko shi akan abubuwa kwaya biyar misali su ne wanda suke ginshikin musulunci to amma a cikin waɗannan abubuwan waɗansu abubuwan su suke haifar waɗansu ya kamata ɗan adam ya san menene yake ciki to ba ta nuna a da makwabci ba salamu alaikum a ta nuna mana wa alaikum alaikum wa rahmatullah dara a ita ta nuna ku a ci da makwabci bismillah Allah ba ta sai an ji mu zo mana ina zaka ah, kuma ina gama ibro a na gama ah, ban taba ganin ban taba ganin kamar ibro nan ba ni ban taba ganin ta kada irin ibrahim na tun naka dama ina so na gankan gaya maka waɗansu abubuwa Maganin makwatakan ku da ibro da irin abubuwan duk da suke faruwa ni na san mai haƙuri ne kai kuma ina so in gaya maka waɗansu abubuwa ka tsara yin haƙuri Ina san mai haƙuri ne kai kaka kalli me yake maka shi na akwai abubuwan da na gaya masa to amma Allah ya zuba masa taurin kai akwai hadisai guda biyu annabi na cewa aljaru a haƙƙu bi jarihi kuma ma da jibril ne hatta zanantu annahu sai wa yusini ma'aikin Allah ya ce mala'ika jibril bai gushe ba ne mun wasiya ka zauna da makotanka lafiya ka zauna da makotanka lafiya ka kyautata makotanka ma'aikaci irin da ce za a ce idan na mutu makoci na ma'a gaje ni ni abu gaje ka saboda haka don waɗannan maganganun dan zancen mai gaskiya abun gasgatawa wadda bai taɓa ƙarya ba bakinsa baya ƙarya wato malam da ne abin da na so tsakanin cin naka da ibro cikin biyu sai a ɗaya walau ibro ya sai gidan cin naka shi cin nakan ya tashi ko kuma cin naka sai gidan ibro ibran ya tashi kawai na a ganin ma ba haka wani ƙarin ma wannan al'amari duka abin da ka riga ka gaya mun akwai wannan ma ba su kai ka ba malam tsakana da su irin wannan nasiha kuma ba su taba ganin gajiyawa ta ba wannan al'amari ba wani abu insha Allah kai ba komai wallahi kai na dauko zafi ka katse ba haka ba rayuwa ba haka wallahi al'amarin ibro ya wuce duk inda kowa ke nufi to ka ji wata magana saurara isma saurara ka ji mai zan ci shari'a ta ce alfitna na imatul la'an Allah ma ya gaba fitina a kwanci take Allah ya tsine wa duwa bai tare ai wannan kullun sai ya tashe ta ai firgita ta ma yake ba ma tashin ta ba ma tashin ta yake ba ai shi yana firgita duk wata masifa yake ka kaucewa kake wannan maganganun ma ba su kamata ba ai an gama tunda aka ce a bawo Allah al'amarin nan duka al'amuran nan a koma da su wajen Allah sai a hamara a bawo da Allah to amma sai ya jade shi ya fanshi da Allah to kaji kar ka kara mai magana salamu alaikum ba komai wa ai hakuri do Allah ina da ni ake wannan abu ina da ne kulu Thank وهاده أون واتا